barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi bello master Allah ya ji kansa da rahama da kenan lafiya is cikin garin lafiya a wannan yammaci na laraba kuma daren alhamis yau sha shida ga watan Jimadal Ula shekara na arba'in bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da uku ga watan ɗaya shekara na da goma sha tara a kalandar miladiya domin ci gaba da karatun littafin mu ar Maktum na Sheikh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri Allah ya ji kansa da rahma wannan shine darasinmu na biyar a wannan littafi mun tsaya inda malam yana yake mana bayani akan aqwamul arab da yace masana tarihi sun kasa larabawa izuwa azuzuwa uku al'arabul ba'ida da al ariba da al'arabul arabul musta'riba to ya fara mana magana akan al'arabul ariba ya faɗa mana cewa su kuma sun rarrabu izuwa ƙabilu da butun sannan mafi shaharan ƙabilun nasu su ne himyar da kahlan ya faɗa mana cewa kahlan su eh, butun ɗinsu sun yi hijira sun bar asalin gurbinsu yaman sun yayyadu a jazira ɗin sannan ya faɗa mana ɗaya daga cikin koko dalilin da ya sa suka wato ainihin yayyadu cewa munafasa tsakanin butun ɗin himyar da kahlan ya kai ta yadda aka kori su abin nan kahlan ɗin sun bar yaman su mutane himyar ne suka tsaya a Yaman sannan yanzu zai magana mana magana mutanen Kahlan din nan da suka yi hijira ina suka tattafi shine karatun da zamu dora yau kafin na akwai istidrakat kamar guda uku na waɗansu abubuwa da na so in faɗa mana a wancan na manta da kuma inda na yi tuntuɓen harshe da kuma inda wani ya mana eh, abin nan gyara ina gaya muku labarin malamina sai ni ce ya mutu 1970 at-tahir ibn ashur 70 nawa nace nawa nace 75 nace ko eh amma 73 ya rasu ba 75 saboda haka ku gyara wannan الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ya rasu 1973 ne sannan akwai abin da nasu in faɗa muku da muka yi maganar shifu jazira ko da wani ce mana shine peninsula ko to kasashen larabawan gaskiya peninsula ne ba jaziran bane ma'ana bu jazira ne saboda mun faɗa inda ruwa ya kewaye shi ɗin ɓangarori uku ne ɓangaranta ta arewa hududinta na arewa ta sham ƙasa ne ba ruwa ta wurin da na so in faɗa muku shi ne cewa yanzu Shiko jazirat al-Arab ɗin ya ƙunshi ƙasashe ne guda bakwai a zamanance. Waɗannan ƙasashen su ne abin zan faɗe su gwargwadon wadda ta fi girma. wacce ta fi kowace girma a cikinsu ita ce al-Mamlaka al Saudiya. Ta biyu ita ce al Yamaniya, Yaman. تأوكي تشي سلطنة عمان سلطنة عمان كركة شي عمان عمان عاصمة لأنه كسادة بانكو إمارات سنم نوكو الإمارات العربية المتحدة إمارات كو سنن نهدو كويت أنا نبير ليكو نبير كويت na shida kafar qatar sannan na bakwai al na bakwai al-bahrain waɗannan ƙasashen su suke baka shibhu jaziratul arab kun gane yawwa sai abu na ƙarshe shine mun faɗi yanayin continents na da ko kace asali ana da guda uku sannan daga baya aka zo muka ce ana da biyar aka yi discovering Australia ko? Kun ce shida ne, alhali ko bakwai ne, akwai Antarctica ko? Saboda haka guda guda bakwai ne ƙarratul alam a yau, waɗannan su ne abinda muka so mu yi tambihi a kai kafin mu ɗora. Da haka za mu ɗora daga wa yumkinu taqsimul muhajirin, mai malamin su. Thank you. ويمكن تقسيم المهاجرين للوصول كهذان الى اربعه اقسام. اولا الاصل وكانت هجرتهم على راي سيدهم وكبيرهم عمران بن عمرو مسيقا. عمران عمران بن عمرو عمرو بن عمرو مزيقا. مزي؟ مزيقا مزيقا. يوه فصاروا يتنقلون في بلاد اليمن ويرسلون الزوار. يرسلون ويرسلون الزواد ايوه ثم ساروا بعد ذلك الى الشام الى الى الشمال وهكذا تفسير الاماكن الى الشمال ثم ساروا بعد ذلك الى الشمال وهذا تفصيل الأماكن التي تذهب فيها بعد الذلة نهائيا نهائيا عطف عطف عطف ثعلبة بن عمرو عطف ثعلبة بن عمرو من الأرض نحو الحجاز فأقام بين الثعلبية ونيقاط ولما كبر ولده وقوي ابنه سار سار نحو المدينة فأقام واستوطنها فأقام فأقام واستوطنها فأقام فأقام واستوطنها أكوي بها منكم كواب بها أنك فأقام بها فأقام بها واستوطنها ومن أبناء ثعلبة ومن أبناء ثعلبة هذا الأوس والخزرج ابن حارثة بن ثعلبة وانتقل منهم حارثة حارثة بن عمرو وهو خزاعة وبنوه في وقوع الحجاز حتى نزلوا بمد الظهران ثم افتتحوا الحرم فقطنوا مكة وأسلوا سلطانها الجراهيم ونزل إمران بن عمرو في عمان واستوطنها هو وبنوه وهم أزد عمان وأقامت قبائل مصر في أزد بتهامة وهم أزد وهم أزد شروعا وسار جفلتهم وسار جفلتهم عمرو إلى الشام فأقام بها هو وبنوه وهو أبو الملوك الغساسنة نسبة إلى ماء في الحجاز يعرف بغسان يعرف بغسان كانوا قد نزلوا بها أولا قبل تنقلهم قبل تنقلهم من الشام نعم malam yana cewa wa yumkinu taqsimul muhajirina min butuni kahlana ila arba'ati aqsam ana iya raba mutanen da suka yi hijira cikin butun kananan dangogi kenan na kahlan izuwa rabe-rabe guda hudu shine ya faɗa na farko abin nan buton ɗin al'azd na biyu buton ɗin lakham da jizam na uku buton ɗin ko batan ɗin banu na hudu kuma kinda to al'azd ɗin su shine yake cewa kanat hijratuhum ala ra'i sayyidihim wa kabirihim hijrarsu ta gudana ne basa ra'ayi na babban su kuma shugaban su wato shi shi ya jagorance su shi ya bayar da shawara na wannan hijira kuma yi musu jagora da suka bar yaman waye wannan shi imran ibn amar muzaiqiba sai fasaru yantaqiluna min fi bilad yaman sai suka kasance suna tafiya shine sayar saru ko suna tafiya yantaqilun suna yin intiqali shine ƙaura din kenan suna ƙaura fi biladil yaman a cikin garuruwan yaman wa yursiluna ruwad kuma suna tura jakadai suna tura wakilansu hmm? zuwa waje kaza in wajen yayi daɗi to a zauna in bai yi ba a yi ƙara gaba thumma saru ba'da dalika ila shamal sannan daga nan sai suka fita kuma daga garuruwan sham ɗin suka yi arewa ku gane shamal daban shimal daban hmm? shamal arewa shimal hagu kun gane ko yawa wa haka tafsilul amakin allati sakanu fiha ba'da rihlati nihaiyan ga fayyacewa shine tafsil bayani dalla dalla na wuraren da al'amakin allati saka nufiha wuraren da suka zauna a ciki bayan sun gama wannan ƙaurace-ƙauracen nasu daga ƙarshe ga wuraren da kowanne daga cikin butokin suka zauna yace afafa sa'laba ibn amr sa'laba ibn amr daga cikin al shi afafa ya karkata hmm, nahwa al-hijaz ta hijaz shi ya tafi ta bangaren hijaz ne فأقام بين الثعلبية وذيقار بين الثعلبية وذيقار سيزونا أو النوران ونوري دكي تكانين ثعلبية دكما ذيقار سنن, سنن نكيني نوراري ولما كبر ولده يعند آيانس سكي جرما وقوي ركنه يدى دقا دقانس سكي كارفي معنى يا سامو ƙarfi ya samu wadata ya ga yara majiya ƙarfi to sai ya tashi kuma daga nan wurin sara nahwal madina daga tsakanin Alabiya da karin sai ya bar wajen sai ya tafi zuwa ɓangaren madina yana nufin wannan madinar da muka santa kiran ko fa aqama biha sai ya zauna a wurin wastautana ha ya dauke ta a matsayin garinsa wa min abna'i sa'alabata hadha daga cikin 'ya'yan wannan salaba din ne aka samu al-aus wal khazraj kabilar aus da khazraj suna ƙarƙashin wannan ne ibn harisa ibn salaba to kun ga al-aus da al-khazraj ɗaya. su daya yawa وانتقل منهم حارثة بن عمرو وهو خزاعة har yanzu dai Harisa ibn Amr daga cikin Azd wanda shi ne aka sani da Khuza'a da shi wa banuhu da ‘ya'yansa sun yi ƙaura su ma fi rubu’in hijaz a raba shi ne wuri, wato a saƙonnin hijaz, lungwaye na hijaz, garuruwa a makini ke nufi garuruwa. Hmm? Wurare na hijaz, hatta na zalo bi marar zaharan, har suka je suka yada zango a wani wuri da ake kira marar zaharan. Sun maftatahu haram sannan suka suka yi yaƙi suka ci galaba akan inda harami yake faqatanu makka sai suka zauna a garin makka qatanu ay istawtanu suka zauna a garin makka wa ajlaw sukanaha suka kori mazauna garin makka aljarahima yan kabilan jurhum wanda wannan sune abinda shi a tarihinsu zai faɗa mana sune aljurhum al'awwal zai zo mana magana akan jurhum na biyu kabilun da suka zo suka samu nana hajara uh, mahaifiyar annabi isma'il zai zo ya faɗa mana wannan wa nazala amru imran ibn amr shi imran ibn amr shi ma daga cikin azdin kenan ko shi kuma sai ya yada zangonsa a Oman wastawtanaha ya dauke ta a matsayin ƙasa huwa wa banuhu a wata nuska za ku ga a rubuta wa huwa wa banuhu okay ba nan bane wastautanaha huwa wa banuhu ko wannan shine daidai din da shi da 'ya'yansa, waɗannan 'ya'yan nasa su ake kira su azd uman sune az na uman sannan wa aqamat qaba'ilu nasr ibn al-azd qabilun kuma nasr ibn al-azd su kuma suka zauna a tihama su ne ake kiransu azdu shanu'a Jafna ibn Amr su kuma suka tashi suka dinga tafiya har sai da suka isa Sham Jafna ya tafi Sham fa aqama biha sai zauna a ciki anan ne akwai wa huwa banu ko ku cire wa din fa aqama biha huwa wa banu shi da ƴaƴansa anan suka yi zaman su wa huwa abul muluk al-ghasasina shine baban sarakuna wanda aka san su da al-ghasasina ghasasina din nisba ce zuwa ruwa ko rafi a Hijaz wanda ake yu'rafu bi ghassan ana kiransa ghassan kanu qad nazalu biha awwalan da farko a wannan wajen wannan ruwan suka suka yada zango saboda haka mutanen wajen ruwan sune ghasasina eh qabla tanqulihim ila sham kafin su yi ƙaura izuwa birnin sham wannan kunji dangane da ƙabilun al'azd kenan ya faɗa mana waɗansu daga ciki wanda suka shahara duk da cewa daga ƙarshe zai gaya mana abu ne da ake da sabani sosai dai akai amma wannan shi tantancewansa ya shi cewa wannan abin da ya faɗa nan shine firin jaye sai kabila na biyu ثانيا لقم وجذام وكانت اللقميين لقم رفيعة أبو الملوك المنادرة في السيرة ثالثا بنو طي ساروا بعد مسير الأزد نحو الشمال نحو الشمال حتى نزلوا بالجبلين أقى أجا وسلمى أجا وسلمى وأقاموا هناك حتى عرف الجبلان بجبلي طي رابعا سندا نزلوا للبحرين ثم اضطروا إلى مغادرتها فنزلوا بحفر موت ولاقوا هناك ما لاقوا في البحرين ثم نزلوا نزلا كونوا هناك كونوا هناك حكومة كبيرة الشأن ولكنها سرعان ما بنيت وذهبت آثارها وهناك قبيلة من حمية مع اختلاف مع اختلاف في نسبتها إليهم وهي وهي قضاعة وهي قضاعة نعم هجرت اليمن واستوطنت بادية السماء سماوة سماوة من مشارق العراق جميل قبيلة تبيو daga shikin buton ɗin kahalan ɗin bayan aziz su ne lakhim da jizam wa kana fil lakhmiyin anan ya takaita maka yace a cikin lakhmiyin din akwai wannan wanda yake shahararre Nasr ibn Rabi'a shine baban al-muluk al-manazira sarakunan nan manazira wanda aka yi su a garin al-Hira sannan na uku sune Banu Tayyi su kuma saru ba'da masir al-Azd su sun bar Yaman ne bayan Azdawa sun bar Yaman din nahwa shamal suka yi ta arewa hatta nazaru bil har suka yada zango a wurin duwatsun nan guda biyu aja da salma wa aqamu hunak sai suka zauna a wannan wurin hatta urifa al jabalanu bi jabalai tayyi har sai da waɗannan duwatsun suka dawo ma ana kiransu da jabalai tayyi saboda sun mayar da wajen shine wurin zamansu. sai na hudu sune kinda su kuma da suka tashi sun je sun yada zango ne na zalubil bahrain a bahrain sun turru ila mugadaratiha sannan matsala ta sa dole suka barta fa nazalu bi hadramaut sai suka yada zango a hadramaut walaqu hunaka ma laqu bil bahrain abinda suka gamu da shi a Bahrain din haka suka gamu da shi a Hadramauta sai suka sake barinta thumma nazulu bi Najd suka sauka suka yadda zango a Najd wa kanu huna wa kawwanu hunaka hukuma anan ne suka samu dama har suka kafa hukuma kabira wato daula mai girma kabiratu shan mai girma lamari amma duk da haka walakinnaha sur'ana ma faniyat tayi gaggawan karewa wa zahabat asaruha har alamominta da bigirorinta ma duk sun gushe sun tafi ba wanda ya san kuma labarunta ba ta dade ba waɗannan kenan ƙabilu na kahlan ba ya ce da kahlan ne da himyar ba su kahlan kun ga inda suka tafi kenan suka bar yaman sai ce akwai kuma hunaka kabilatun min himyar akwai ta kabila ta himyar ma ikhtilafin fi nisbatiha ilai duk da cewa ana sabani wajen dangantakar wannan kabilan izuwa ga Himyar ita ma dai daga baya ta bar Yaman hmm hajaratul Yaman wastawtanat badiyat as-samawa da ta kaura daga Yaman sai ta zauna a ƙauyen Samawa Samawan nan min masharifi al-Iraq wato ainihin gaba gaban Iraq mashraf din abu shine farko farkonsa an gane ko wannan ƙarshen maganarsa kenan akan al al'ariba so duk waɗannan kabilun da kuka ji a nan Al-Ariba ne larabawa kenan tangaryayyu yanzu zai shiga na uku sune Al-Arabu al'arabul na'am وأما العرب المستعربة فأخرجت بهم الأعلى فأخرجت بهم الأعلى وهو سيدنا إبراهيم عليه السلام من بلاد العراق من بلدة يقال لها أور أور أور على الشاطئ الغربي من نهر الفرات بالقرب بالقرب من الحمرة وقد جاءت وقد جاءت الحفريات والتنكيبات بتفاصيل واسعة عن هذه البلدة وعن أسرة إبراهيم عليه السلام وعن الأحوال الدينية وعن الأحوال الدينية والاجتماعية في تلك البلاد. نعم. yana cewa wa amma al'arabul musta'ariba amma al'arabul musta'ariba su ne kaso na hukun kenan ba fa aslu jaddihim to asalin kakansu jaddihim al'ala kakansu na ƙoli na can sama hmm? wato sama a jerin nasaba inda nasabarsu take tikewa babban kakan nasu wanda wahuwa sai ce shine sayiduna ibrahim alaihi to shi asalinsa min biladil iraq ne daga garin iraq ne cewa asalinsa daga iraq ne asalinsa daga wani gari ne a iraq ɗin daga wani gari ana kiransa ur ur za ku ga wani lokacin suna wajen kira ɗin ma ana samun saɓani kun ga yadda ya rubuta muku alifin da rawun ɗin na ai ar za ka karanta to an kuka duba translation din ma na turanci za ku ga r din suka rubuta akwai the sealed nectar translation ne na wannan littafin. Hmm? a ga haka suka rubuta r hmm, amma or ne yawancin abin nan za ku suna rubuta shi da da alif sai wawun kafin ra or ne haka khalil abin nan shauki khalil ya rubuta a cikin littafinsa um, atlasu sira annabawiyya haka dai dama daga cikin littattafan tarihi za ka haka suke rubutawa or ne yasa kaga dai ke karatun na gyara masa ce or ko yawa to or ne eh, suna cewa or Al-Kaldaniya. in suna ƙara wannan or Al-Kaldaniya. wannan garin kuma ala shati al-gharbi min nahri al-furat yana gaba ta yamma na kogin Furat kogin Furat ai a abin nan yake ko a Iraq yake bil qurbi min al Kufa kusa da shahararren garin nan na wato ainihin Kufa wa qad ja'at al hafrayat wat tanqibat bi tafasil wasi'a an hadhihi al balda yace excavation sune al hafriyat wato ilimi na me yake cewa abinda malaman wannan mai sunan su malamai masu tonon ƙasa su karanta tarihi na geologist ne archaeologist hmm? so excavation na archaeology ya zo da bayanai mai yalwa dangane da asalin wannan garin da asalin abin nan eh, bayanai akan wannan garin haka nan da bayanai ma akan dangin annabi Ibrahim ɗin alaihi salam haka nan akan yanayi na addini da zamantakewa a waɗannan garuruwa ɗin ya dunkule wannan magana saboda waɗannan abubuwa ne da babu wani tabbaci a kansu hmm, saboda haka abin da yake sai faɗa dai su al'arabul ariba asal al-musta'ariba asalinsu na komawa izuwa annabi Ibrahim alaihi salam. Hmm? Izuwa ga? Annabi Ibrahim alaihi salam. To, anan za ka yi wani abu, inda muka karanta da farko da ya ambace su, ya ce su ne tsatsan Ismail ko? Anan kuma sai ya ƙara maka ya ce jaddinsu sai ya ƙara al'ala ko? Izuwa ga annabi Ibrahim. mun ce muku al'arabul su sune wadda suka koyi larabcin kenan ko to shi ma annabi Ibrahim koyi larabcin yayi annabi Isma'il ya duk ana fada ko kuma shi ma zai zai fada anan nan ya zo ya ce asalin da yana ya zuwa ga annabi Ibrahim to shi annabi Ibrahim koyi larabcin yayi shi ma ko dai yana da yaran sa kuma yana da yaran menene yaran sa na'am annabi Ibrahim suna cewa babansa kamar yadda Qur'ani ya faɗa Azar ko Azar ibn Nahur eh, waɗansu malaman tafsiri suna kokari su ce a'a ai Azaran ba baban shi bane ai Tarahu ne babansa ai Azar din sa ne ko eh, amma wannan magana ta tana da rauni sosai ba am ɗinsa ba ne babansa ne don da am ne ƙur'ani ba duk inda zai zo ba zai zo ya faɗi wannan ab ab app gaba ɗaya ba Yawwa. Ehm, a su waɗansu malamai kamar da shauƙi abu kari yake faɗa suna cewa an haife shi ne a wani waje ana kiransa ko ci, ko babin ko warka ko warka shi wannan ya zo ya zauna a garin ne ba a nan aka haife shi ba sabani abinda wannan ya faɗa sabani abinda kuma da dama daga cikin masana tarihi ma suke faɗa mana akwai sabani a asalin ina aka aka haife shi shi shauki abu khalil ma yana cewa kokarin da mushrikai suka yi na ƙone annabi ibrahim wannan ya faru ne a wannan gari ɗin a koce din nan Hmm? to da abin ya ce tana ne daga lokacin shi ne ya yi hijira ya bar koce ɗin, waɗansu suka ce abin nan harran eh, abin nan mai sunan shi ɗin, daga nan ya bar wannan koce ɗin, da ya bar nan sai ya yi hijira zuwa harran ko haran harran ko haran haran garin su shekul islam ibn taymiya kenan sannan daga nan ya hijira zuwa Palestine to amma dai bari mu karanta maganar ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام هاجر منها إلى حران أو حران ومنها إلى فلسطين فاتخذها قاعده بدعوته وكانت له جولات في أرجاء هذه البلاد وغيرها وقدم مرة إلى مصر وقد حاول فرعون مصر حيلا وسوءا لزوجته ساره ولكن الله رد كيده في نحره وعرف فرعون ما لساره من صله قويه بالله حتى حتى اخدمها ابنته هاجر اعترافا بحبها وزوجتها ساره ابراهيم. نعم. مالا yana cewa ومعلوم سننيني a tarihi musamman a wajen mu musulmi anna ibrahim alaihi salam shi annabi ibrahim <clears throat> alaihi salam hajara minha yayi hijira daga wannan ur din ila haran zuwa garin haran ko haran wa minha sannan daga haran din ya sake hijira zuwa falastin fattakhadha qa'idatan li da'wati sanan sai dauke ta mazaunin da'awansa headquarters na da'awa daga nan ne yake fita ya tafi da'awa in ya gama ya dawo so makar ɗinsa kenan ya ɗauki falastin a matsayin wajen da'awa wa kanat lahu jawlat fi arja'i hadhihi albilad wa ghayriha sannan ya kasance ya ta yin jaula wato kai kawo hmm? tafiye-tafiye balaguro ya yi ta yin balaguro a garuruwan Filistin ɗin shi ne ma'anar wannan fi yi haɗe hilbilad a sasanin waɗannan garuruwa ɗin na Filistin da Haran wa ha da ma waɗansu wurare da wannan ɗin wa marratan ila Misr akwai lokacin da ma ya isa garin Misra وقد حاول فرعون مصر كيدا bi بزوجته hisara fir'aunan misra a wannan lokacin fir'auna lakabi ne na sarautan eh, misra duk wanda ya sarki a wajen sunansa fir'auna kamar yadda duk wanda ya sarki a lafiya sunansa sarkin lafiya duk wanda ya a awaifa na? duk wanda ya a kyana fa osana ko duk wanda ya a doma fa yawwa to lakabi ne na sarauta ɗin. To, fir'aunan Misra a wannan lokacin ya yi ƙoƙarin makirci da mummunan abu ma matarsa Sara, matar annabi Ibrahim salam. walakin Allah radda kaidahu fi nahri amma Allah madaukin sarki ya mayar masa da kaidansa a kirjinsa haka ake cewa radda kaidahu fi nahrihi idan baka yi sa'a ba Mana idan ka shirya wani abu sai ka taɓe, ka faɗi ƙwarƙashin abin sai a ce radda Allah kai da hufe na hari. da ka shirya don ya samu wani ya dawo kanka. Eh, aniyar mai kenan? Yawwa, aniyarsa ta dawo masa kenan. Sai ce, wa arafa fir'aunu ma lisarata min as-silati al-qawiyyati billah. Wannan fir'auna ya gane abinda wannan mata Saratu take da shi na tsananin alaka da Allah madaukakin sarki tsananin kusanci wato kusanci mai karfi da Allah madaukakin sarki hatta akhdama habnata har sai da ya bata ‘yarsa a matsayin mai hidima, sunan ‘yar Hajara, i'tirafan bi fadliha domin nuna yarda da falalanta wa zawwajatha saratu ibrahim ita kuma saratu sai ta aurar ma annabi ibrahim wannan mata hajara anan da yake cewa Allah ya kare ta wannan yana ishara ne zuwa ga hadisi da ya zo a cikin sahihul bukhari cewa annabi ibrahim a cikin hijirarsa ya tafi wani gari ne suke cewa Misra ne da ya tafi wannan garan sarkin garin ya sa aka kawo shi wane ne kai ce ni ne wani ga abin da nake yi to wancan da kuke tare da ita ba sai ya ce ‘yar uwarsa ce, dama an zo an bayar da labari ne ga wani mutum ya shigo da wata mata mai tsananin kyau ko sarki yana da bukata. Shi ne aka kira shi aka tambaye shi wace ce, saboda in ya ce matan shi ce a gama da shi, sai a yi abin da za a yi da ita sai ya ce ‘yar uwarsa ce sai aka ce towa ya je a zo da ita da ya je sai ya ce mata to kin ji ga abin da suka tambayi ni kada ki karyata ni a wurinsu na ce ke ‘yar uwata ce kuma yau a bayan ƙasa daga ni sai ke yana nufin a wannan ƙasan babu wani mumini daga ni sai ke uku wata din yake nufi tauriya ko yawa sai ta ce to ba damuwa aka zo fadawa suka dauke ta sai fada shi ko ya ga kyakkyawa bari ya biya bukata lokacin da ya zo zai kusa da ita shikenan sai ya yi tum ya fada kasa sai ya yi tum ya fada ƙasa ƙasa ta rike shi ya yi na farko haka nan yana girgiza yana abin nan sai ta tsorata kada fa ya mutu hadisin bukhari dan addu'a ta tace ya Allah in ka san nayi imani da kai da gaskiya nayi imani da manzanka kuma na katanke farji na face wa mijina ya Allah ka kare ni daga wannan mutum shi da ya kawo mata hari sai wannan abin ya faru can da ta ga kamar zai mutu ce ya Allah ya Allah in ya mutu za su ce za su ce wannan matan ce ta kashe shi ya Allah kyale shi sai aka kyale shi ya sake attempt na biyu ta yi addu'a ƙasa ta sake masa haka ta sake addu'a aka kyale shi ya yi na uku haka da aka yi na uku ne ya gade abin sai shi wallahi ba wanda kuka kama in ba shaitan ba kawai shaitan kuka kama saboda haka ku fitar da ita to daga wannan shine sai ya dauki a riwayar bukhari adar aka rubuta adar masu suka ce hajar ake nufi sai ya dauki wannan hajara ya bata cewa mun gode a tafi to abinda muka sani shine cewa hajara baiwarsa ce oh? wannan shine abinda kusan kowa ya sani a tarihi shine ma abin da shi ya faɗa maka a ƙasa yace al-ma'ruf anna hajar kanat amatan mamluka abinda aka sani shine cewa baiwa ce mallakakkiya walakin yace amma haqqaqa al-katib al-kabir al-allamah al-qadi Muhammad Sulaiman al-Mansur Furi annaha kanat hurra wa kanat ibnata fir'aun a cikin rahmatul rahmatul lil alamin shi wannan babban marubuci ya ce ya yi taƙiƙin cewa wato Muhammad Suleiman al-Mansur Furi cewa ba baiwa ba ce, ‘ya ce, kuma ba ma ‘yar wani waje ba, ‘yar fir'aunan ce, ‘yar sarki ne. <laughs> Kun gane? Kuma wannan shi ne abin da shi Mubarak Furi ya rinjayar, shi yasa ya saka shi a sama. Ba ya daman ya faɗa maka cewa sai abin da mafiya yawan marubuta ɗaya daga cikin abin da yasa zai bayani in ya ga mafiya yawan marubuta san tafi akan abin da yake shine kuskure ba to mafiya yawan marubuta ai abin da ake fada kenan baiwa ce to shi yana ganin saboda dalilai da suka rinda a wurinsa cewa hajara ba baiwa ba ce ya ce ‘yar ma ‘yar sarki’ amma saboda baiwa da falala da sarkin gani ne ya dauki yassa ya ce aje a yi hidima ta je ta yi hidima ma wannan bayar Allah da sannan ita kuma hajara sai eh, ya ba sara ita kuma sara sai da su doga mata ka aura eh, ga mata ka aura jama'a ina karanta kwanan nan a facebook a facebook ku a facebook riwayatun da'ifatun jiddan jiddan Shewa a mozambique kun san ƙasa mozambique Shewa idan miji ya kasance yana kyautata wa matarsa sosai sai ta je ta yi masa amarya wai mai rubutun da ya gama sai ce wai Allahumma zambik zambiq zawjatina <laughs> wai Allahumma zambiq zawjatina kun gane <laughs> wai a bashi yaran Mozambik, Allah ya sa matan musu zama wata irin matan Mozambik. to me yasa mazan ba za su zama su ma irin mazan Mozambik din ba su ta matan yawa amma dai kun ji inda riwaya ta fito ko to kada wani kaje kace na ce maka a Mozambique haka ake kace na ce a Facebook an fada na'am ci gaba ورجع إبراهيم إلى فلسطين ورزقه الله من هاجر إسماعيل فقدم بها بهما إلى الحجاز وأسكنهما بوالي غير ذي زرع عند بيت الله المحرم الذي لم يكن إذ ذاك إلا مرتفعا إلا مرتفعا من الأرض كالرابيع تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله فوضعهما عند لوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ورجع إلى فلسطين ولم تمض أيام حتى حتى نفد الزاد حتى نفد نعم. الزاد والماء وهناك تفجرت بئر زمزم بفضل الله فصارت قوتا لهما وبلاغا إلى حين والقصة معروفة معروفة بدونها نعم Malam ya ci gaba da cewa, Wa raja'a Ibrahimu ila Filistin, bayan tafiya da yi wannan Misra, da ya dawo hedukatan dawa ya tashi sai ya dawo da mata biyu ko ya tafi da mata ɗaya ya dawo da mata biyu. Wa razaqahu Allahu min Hajar Isma'il. Sai Allah ya azarta shi da Isma'il ta hanyar Hajar. ga uwar gida da ta yi ah, ta kawo abin nan amarya ita Allah bai bata ba tukun sai ya ba amarya saboda ka dan amarya shine babba kenan ko to ka san abin da zai faru ko ai ko wa gharat sara sai sara ta yi fushi abun ta yi kishi kishi ya zo mata hatta alja'at ibrahim alaihi salam ila nafi hajar ma'a waladiha as-saghir isma'il har sai da ta tilasta wa Ibrahim an an ce alja'ahu ayi eh, kaza mana an tilasta maka an matsa maka har sai da kai abinda ba ba ka so wato ta tilasta ma annabi Ibrahim ila nafi hajar ta yadda kaji uslubin da ya amfani da shi nafi shine kora ya kori hajara da ɗanta yana ɗan jariri ɗanta ɗan ƙaramin Ismail cewa ba za su zauna waje guda ba ya ɗauki matan da ɗanta su je wani waje nesa da idanunta to shi kuma sai ya haka ɗan kadi ba bihima ilal hijaz sai tun daga falastin sai ya zo da su zuwa hijaz wa askanahuma biwadin ghairi zai zara ya zaunar da su a wani kwari wanda babu tsoro a wurin inda baitin lahil muharram kusa da ɗakin Allah mai alfarma alladhi lam yakun izzak wanda a wannan lokacin ɗakin Allah ɗin ba wani abu bane illa murtafa'an min al'ar. tudu ne kawai na ƙasa kan Rabi'a. shine rabiya shi ne wato abin nan tudu waje ne kawai a dage kamar tudu in kana tafiya wani lokaci a hanya a sahara za ka ga wani waje ya yi tudu haka to inda ɗakin Allah ya kasance kira a wannan lokacin ya je ya ajiye su kusa da wurin Ta tatihi ta kudu an yaminihi wa shimalihi idan aka yi ruwa wani ambaliyar ruwa abin nan inda ruwa ke kwarara da su yayi da waye da sauransu in sun zo wajen wannan kamar garon kamar yashi da ya taro ɗan su ɗiba damansa su ɗiba hagunsa su tafi da shi haka ake wato waje ne wanda ba wanda yake kula da shi ba ma kowa a wurin kullum yashin ko ginin yana yana rarraguwa in an yi ruwa ya zo ya kamfaci ta nan ya kamfaci ta can haka wajen ya kasance a lokacin ya je aje wannan mata da ɗanta a wurin فوضعهما عند دوحة fauka zamzam sai aje su wajen wani sama wani dausayi wajen zamzam wajen ruwan zamzam fi a'lal masjid wajen saman masallacin wato gefen sama na wannan tudun da muka faɗa sai je ya aje su a wannan wurin me ya faru a wannan lokacin fa walaysa bi makkata yawma idhin ahad babu mutum ko dai a makka a wurin a wannan lokacin walaysa biha ma babu ruwa a garin makka to mai yayi yayi musu tanadi fa wada'a indahuma jaraban fihi tamar sai ya sa jarab ya shike fasara da Hausa abin da mutane za su yi tafiya ko shine salga suke suna daukan jaka wadda suke saka abinci a ciki to wannan jaka din ko buhu na ya sa mata dabino a ciki hmm? sannan da abin ɗibar ruwa shi ma ya ake kiransa wanda ake tafiya da shi shi ne sarkanin ko ya aje musu ruwa ga tabar ga ruwa shi ne guzirin da ya bar musu eh, shi ne wa wasiƙa fi hima? ya bar su a wurin ya koma wa raja ila filastin ya koma filastin wajen da'awa walam bai ayyamun hatta na da zadu walma ma <laughs> kwanaki ba su tafi da yawa ba ‘yan kwanaki kawai bayan nan sai guzirin da ruwan duka suka ƙare, wa ka tafajjarat bi’iru zamzam a wannan yanayin ne abin na rijiyar zamzam ta wato ainihin ɓuɓɓugo da ruwa bi fadlillahi da falalan Allah madaukakin sarki fasarat kutar lahuma sai ta zanto musu abinci wa balagan ilahin da abin da za su riko ba zai rike su hmm, zuwa wani lokaci wal qissatu ma'rufatun bi tuliha wannan yayi mana ikhtisari ne na kissar da muka sani yace wannan kissar sanan ya ce da tsayinta ibn abbas ya bayar da kissar nan doguwar kissa tana cikin sahihul bukhari to tunda shi ba abin da yake sai ya faɗa mana ba kenan kuma muna son mu kai wani abin nan ne ba sai mun mamaye wannan kissan ba ko na'am sami وجاءت قبيلة يمانية وهي درهم الثانية وقبلت مكة بإذن, بإذن من أم إسماعيل يقال إنهم كانوا قبل ذلك في الأودية التي لأطراف مكة وقد صرحت رواية البخاري صرحت وقد صرحت رواية البخاري أنهم نزلوا رواية البخاري وقد صرحت رواية البخاري أنهم نزلوا مكة بعد إسماعيل وقبل أن يشب وأن وقبل أن يشب وأنهم كانوا يمرون بهذا الوادي قبل ذلك وجاءت قبيلة يمانية وتقبيلة أرجر يمن وهي جرهم الثانية إتتش جرهم نبيو ناقا يمكو باتن جرهم نفرقود أزوكو تو غاشي يتش جرهم نبيو su suka zo fa qatinat makka sai suka zauna a garin makka bi idnin min ummi isma'il da izinin uwar annabi isma'il hajar alaihi assalam yuqalu innahum ana cewa su waɗannan mutanen jurhum din kanu qabla dhalika fil awdiyati allati bi atraf makka da sun kasance suna abin nan yake cewa wadi da Hausa kwari suna suna zama a kwarurrukan da suke gefen garin makka ne shi shine farko farko abu gefe gefen abu gaba hmm? wa qad sarrahat riwayat al riwaya imam al ta bayyana qarara shine tasrih annahum nazalu ta ba'da isma'il cewa sun zo garin makka ne bayan zuwan su annabi isma'il da wato ainihin mahaifiyarsa wa qabla an yashib sun zo ne kafin ya wato ainihin ya yi ƙarfi kafin ya zanto saurayi eh, shi ne kabla an ya shibba hmm, kafin ya zanto saurayi wa annahum kanu muruna bi hadha alwadi qabla dhalik kuma da sun kasance suna bin wannan wurin a wannan hadisi da na gaya muku na Bukhari mai tsawo din duk wannan magana take shine cewa sun zo wucewa ne sai suka ga tsuntsaye a wannan wuraren suna kai kawo suka ce kai su ba su san me ya kawo tsuntsu anan. sun sha wuce nan ba alamar ruwa nan amma mai kawo tsuntsu sai suka tura wani da ya je sai ga sai ga ruwa ya ga ummu isma'il da ɗanta da ya ba su labari shine suka zo suka same ta suka nemi izinin ta za ta ba su dama su zauna a nan sai ce da sharadi cewa ba su da ta cewa akan wannan ruwa suka yarda shine suka ci gaba da wato ainihin zama to mun so gaba wannan duk yana ba mu labari kenan dangane da al'arabu ariba ko al-musta'riba sai faɗa mana asalin su wanda wannan abin da ake so a gaya mana nan dai gaba ɗaya cewa wannan asalin dai ba balarabe bane ko sun kasance malamai suna cewa annabi Ibrahim ya kasance yana magana ne da yaren Siriyaniya shine tambayar da na muku dazu ko cewa yana magana da yaren abin nan Siriyaniya ko yaren ibriya cewa shi annabi Ismail haka ya tashi shi ma yana wannan yaran Shauƙi Abu Khalil ya faɗi wani abu da ina son ku sani dangane da al'arabul arabul musta'riba din nan yace waɗansu malamai masana tarihi sun ce zuri'an Ismail sune ne al'arabul musta'riba kamar da muka ji ko ko al'arabul muta'arriba kuma sune ne adnaniyun kamar da muka faɗa cewa an kira su haka ne saboda annabi Ismail ya kasance yana magana ne da yaran Suryaniya ko Ibriya da Jurhum suka zo wannan Jurhum din sune na Qahtaniya daga Yaman suka sauka a garin Makka suka zauna tare da shi da mahaifiyarsa sai aure a cikin su anan ne da shi da ƴaƴansa suka koyi Larabawa suka koyi Larabci shi yasa aka kira su al-Arabul Musta'riba kuma sune yanzu dan sune jumhurin Larabawa suka zanto jumhurin laraba na ƙauye da na birninsu da haka aka kira su al'arabul musta'ari abin nan mana wanda suka suka suka zauna a cikin shibhu jaziratul arab da garuruwan hijaz har zuwa ƙauyukan sham ta yadda daga ƙarshe larabawan yaman suka zo suka haɗu da su bayan rushewan saddu ma'arib yace waɗansu malaman tarihi suka faɗi shi kuma mai yace sai ce al'arabul musta'riba usturatun zakaraha ba'd al-mu'arrikhin fa darajat ya ce tatsuniya ce wannan maganar da muka karanta tatsuniya ce waɗansu ne daga cikin malaman tarihi suka ambata kenan sai ta yadu ma na asra ibrahim wabnahu isma'il asrun arabiyyun qa'imun da dhatihi ya ce alhali gaskiyar magana zamani annabi ibrahim da ɗansa zamani ne na larabci mai zaman kansa laisat lahu ayyatu silatin bi suryan bai da ta alaka da kabilan suryani yaran suryananci aw yahud ko yahudawa suryaniyan da ibriyan ay yaran yahudawa ne wa yumayyizu al'an ilmiyan bayna qaumi ibrahim wa qaumi yaqub wa qaumi Musa wal Yahud wal Ibraniyin yace a ilmance yanzu ana bambanta tsakanin mutanen Ibrahim da mutanen Yaqub shine Isra'il ko da mutanen Annabi Musa da Yahudawa da Ibraniyawa saboda haka babu alaka tsakanin Annabi Isma'il da Annabi Ibrahim da Ibraniyanci ko Suryaniyanci wanda kabila ce wanda yare ne na Yahudawa Allah kuma ya kore da dai Annabi Ibrahim bai taba zamanto ba Yahude ba ballantana ya zanto yaran sa yake yi ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين يشهد wannan maganan asali yahudawa ne suka dassasa suka kawo wannan dan suka rubuta tarihi ta yadda za su ɗaukaka kansu su kuma kaskantar da larabawa sai suka yi wannan shigo shigo din yaya aka yi kuma abin sai ya shigo sai ya yadu sai abin ya zo ya yadu in mun ce za mu karanta zuwa ƙarshen eh, tana iya mu fice awa ɗaya da muka ce muke so saboda haka sai dai mu bari zuwa karatu na gaba ko sai mu karasa wannan maganar nasa da yake akan wannan dan yace yahudawa sun sun dawwana a tauransu bayan Bukhtanasir ya mayar da su bayi ya ɗauke su izuwa babul shekara na ɗari biyar da tamanin da shida ƙablal milan sun yi haka ne don su tabbatar da manufofi guda biyu za mu karanta waɗannan manufofin guda biyu kafin mu ƙarasa magana shi a sheikh mubarak furi dangane da hijirori guda hudu da aka sani ko tafiyoyi guda hudu da aka sani na annabi ibrahim alaihi salam to yana da kyau ɗaya daga cikin mahimmancin karanta tarihi kenan muna tantancewa abinda muka ga ci karo da abin nan mu sai mu yi bayani ko za mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zance zai fallace daga Allah muna roƙon sai da mana da mutum kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi ina da minti biyar in akwai mai tambaya eh, yana nan zuwa